sunana isyaku muhammad jama'a barkanku da zuwa filinmu na wasanni a jaridarmu ta aminiya a tare da ni akwai mardiya umar fitacciyar jarida wadda ke ah, gabatar da labaran wasanni a tashar mu ta trust tv a yau za mu tattauna da ita ne a game da gasar cin kofin afirka wadda ke gudana a yanzu haka a kasar kamaru za mu tattauna da ita a game da kasarmu ah, ta najeriya da ke can da kuma sauran kasashen da suke buga wannan gasa domin mu ga yadda abin ke wakana mardiya muna miki maraba da zuwa na murna da ina na zo nan studio na tare da kai na gode to mardiya ya ke ganin wannan gasa ta kofin afirka wadda aka fara yanzu aka da ke gudana a kasar kamaru eh, um, wannan afcon ya fara tunda ana sa shi a gaba ana sa shi a gaba kuma ya kamata mu yi shekara da ya wuce amma saboda cutar coronavirus da yana um, a nan duniya muka, muka sa shi a wannan 20 da shekarar 2022 amma yanzu an fara kwallon uh, ga kamarun da burkina faso sun buga jiya uh, kuma a nigeria ga mutane da muta tattara da za mu je a kamarun da su amma yanzu su ma kamarun za su buga gobe insha mm. Allah mm. ga yanzu kafin mu yi tafiyan zuwa kamarun mm. don akwai wani wayansu matsala da mun samu a Nigeria kamar Super Eagles namu sun samu matsala kamar um, attacking section namu suna yan wasan gaba ke yan wasan gaba kamar Odion Igalo Osimen um, Emmanuel Dennis mutanen nan da na eh, ina ina ina da na lissafa yanzu um, mutane da suna yin um, da kyau a league nasu da suna buga yanzu kamar um, Odion Igalo yana nan a Saudi kuma shine mutum da ya sa jeba kwallo a raga a fi duk player da suna da su a wajen. To, haka ne. Kuma bincin muna ba mu da Igalo ba, ba mu da Osimhen, ba mu da dennis ah, ba mu da paul onuachu mm. amma a player da muna da su yanzu da muka je camp da su mm. ina gani kamar za su buga kwallo irin da muna so saboda na ce haka um, kamar su sadiq umar mm. ba su taba bugan kwallo afcon ba akwai wasu da yawa kuma ba su taba buga kwallo a afcon ba so yanzu da suna cameroon suna so su su buga kwallo inda za su nuna kansu mm. inda um, za su kira su kuma inda za mu yi wani afcon so za mu mm. buga uh, wasan na duniya shine ana kira uh, world cup mm. amma mutane ba su samu a gaba ba kamar nigeria um, ba su samu a gaba ba suna lissafin mutane da sa su ci kwallon yawa nan dama na so muke tambaya eh. wasu na ganin cewa akwai kasashen da za su ci kofin nan na gasar kofar afirka amma yawanci masu lissafawa ba sa kiran najeriya sai ana cewa algeria egypt wato misira ke da sauransu ya ke ganin masu irin wannan magana shin najeriya ta yi cin wannan kofin na gasar afirka ni a zuciya ban san ko Najeriya zai ce ba mm. amma na san mutane da sun muka yi tafiya da su zuwa kabaru mm. za su yi kokari su cin wannan kwallo mm. da wani Afcon na 2021 da muna buga a 2022 amma ba su samu a gaba ba da wani lokaci in ba mutane ba su sa a gaba ba daga baya mutum zai zo ya ci kwallon ka ba su mamaki kenan to in ka tuna 1996 lokacin da muka buga brazil mm. mutane ba su samu a eh, olympics olympics game da muka buga brazil mutane ba su samu a gaba ba mutane suna ce uh, uh, kaman country na afirka kamar senegal mm. egypt ko d'ivoire mm. amma ga abin da ya fara a 1996 ina tunanin kaman abin da ya fara a 1996 shine zai um, faru a wannan afcon da muna buga a cameroon to a ƙarshe madiya a takaice ganin bamu da lokaci me za ki kira ga masu kallon mu daga najeriya wanda za su ke kallon wannan cin kofin haka me za su ka me za ki ce game da su wani kira ke gare su ina zan ce musu wai muna da mutane da suna can cameroon shine mm. super eagles mm. da suna representing mu a afcon wannan ina so su kwanta da hankalinsu mm. wannan ah, mutane da sun mun turo su mm. ah, cameroon mm. eh, zuciya na bani wani abu wai za su dawo da kofi ɗin. To shi ke <laughs> Abin da ina tunani su kwanta da hankalinsu kawai. To shi ke Za mu yi kyau a wajen kuma za mu dawo da kofi ɗin. To muna godiya sosai Mardiya Umar jama'a masu kanan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na labarin wasanni. sai wani makon allah ya kai mu za ku ji mu ga ci gaban yadda abin ke gudana a kasar kemaru muna godiya sosai